أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون كوكو كفه الجادة شوى إيا ينكسوني وأن رسك ورور القوري سكي شركة الله ku kuma koyi kuke da iyayenku a cikin abin da kuka same su a kai na haɗa Allah da wani a wajen bauta, wato shirka, don haka kuka ce, Yanzu, ya Ubangijinmu, za ka kama mu da abin da iyayenmu suka aikata waɗanda su ne suka ɓata ayyukansu da shirka, don haka sai kai mana azaba, ba mu da laifi saboda ba mu sani ba, kuma mun kwaikwayi iyayenmu ne.